بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد yau sha biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 za mu ci gaba da mu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na alfurqan za mu tashi aya ta 190 wadda da jiya mun karanta ta mun fara tafsirinta amma za mu ci gaba saboda haka za mu sake karatun wannan aya ta tafsirinta allah ya duk da littafinsa a tambayoyin da aka rubuto wanda za su sauƙaƙa mu amsa ga su na farko a wannan ya ce yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar dare biyu biyu ce menene hukuncin wanda ya haɗa raka'a hudu sakamakon mantuwa ta in ya haɗa raka'a hudu saboda mantuwa babu laifi domin kamar yadda aka ce asali dai raka'a biyu biyu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wuturi a wani salo na daban domin ya nuna halacci shine ya yi raka'a takwas a jere bai zauna ba sai a raka'a ta takwas ɗin sannan bayan ya yi raka'a ta takwas ɗin sai ya miƙe ya yi raka'a ta tara ya to shine wuturinsa kuma ya yi raka'a bakwai bai zauna ba sai a raka'a ta bakwai ne saboda haka in a sallar dare ne kawai mutum ya raka'a hudu bai yi sallama tsakanin ta raka'a ta biyu din ba babu laifi zai iya yin sallama a raka'a ta hudu din babu wata sujudu sahu da zai yi ah, <coughs> domin ah, wannan hadisi na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wutar wata salo na sa wanda aisha radiyallahu anha ta ruwaito a cikin sahih muslim wanda wani ya nuna kan cewa kenan idan an saba ka'idar raka'a biyu din ta wannan fuska babu komai babu rafkanwa ita ma fuska ce wadda yake ta tabbata a cikin sunna saboda haka babu laifi a kansa insha Allah wannan dan uwa ne ya rubuto yana roƙon addu'a da kuma 'yan uwa su taimaka masa da addu'a saboda bashi ya yi masa yawa allah ya bashi ikon biya kuma roƙon allah maɗaukakin sarki da sunayensa kyawawa da sukokunsa maɗaukaka da ya baka ikon biyan bashin nan da kuma dukkan sauran musulmi da suke cikin bashi allah ya biya musu allah ya ba su ikon biya allahumma salli ala muhammadin wa wannan ya ce mutum ne ya zo mutuwa sai aka jera cewa alamin muhammadu rasulullah malam shi ya yi daidai da kalmar shahada kuma ya yi matsayin wannan kalmar da yake faɗa mai eh, wannan ya yi daidai da kalmar shahada ita ma wannan alama ce ta kyakkyawar cikawa tunda in ka ce alamin lati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda haka ita ma wannan tana daga cikin alamar kyakkyawar ƙarshe tana daga cikin alamar kyakkyawar ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam karshen abin da ya faɗa cewa ya fi rafiqil a'la ko rafiqil a'la ko irin wannan kalma ta da cikin alama kyakkyawan karshe Allah ba mu kyakkyawan karshe wannan menene hukuncin mijin da ya yi amarya kuma yana da wata matar ya ɗauki amaryar sun tafi honeymoon shaharul asal wato watan zuma ko ake cewa da hausa in aka ce za a fassara shi da hausa kenan larabawa ka suke fassara shi shaharul Asar. Eh, idan mutum ya aure mutum ya yi sabon aure a kamar yadda suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna idan budurwa ce an ba shi damar ya zauna wajen ta kwana bakwai in ba zaura ce kwana uku bayan nan kuma sai ya dawo cikin adalci saboda haka a cikin in ya yi a idan abin a idan yayi tafiya ka'idar shari'ar musulunci idan mutum ya yi tafiya a lokacin tafiya haƙƙin adalci raba kwana yana faduwa a kansa in yana da sama da mace ɗaya matar da ya tafi ya yi tafiya da ita in ya dawo kuma ba zai ce sai ya rama ma wadda take zaune a gida nan kwanakin ba a wajen kuma tafiya ɗayan abubuwa guda biyu ne in ma ya zaɓi wadda yake so ya tafi da ita shari'a ta ba shi dama amma mafi kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yayi qur'a yayi qur'a yau in ya wato wadda qur'a ta fito sai ya tafi da ita wadda qur'a ta bata fito ba ta zauna a gida in kuma yayi yace zai yi adalci in yayi wannan tafiya da wannan tafiya mai zuwa kuma yayi da wancan shi ma duk wannan yana da kyau saboda haka kamar yin wannan al'ada ta shaharul asal a koyaushe mutum ya rinka yana da dama ya tafiya tare da mace musamman in ya sabon aure ya tafiya tare da ita ya zauna tare da ita to amma kamata ya yi abin da ya fi kyau ya kayyade da kwana bakwai ɗin ya zamanto kwana bakwai ɗinta da aka bata a cikin shari'a to ya sanya shi a cikin wannan tafiyar da zai je ya yi ko kuma in ya yi ma ba tafiya ta kwana bakwai ba in ya dawo ya sanya waɗannan kwanakin da ya na tafiya a cikin kwana bakwai ɗin domin ya zamanto kan cewar an sauke ma an sauƙaƙe ma ita matar gida zafin wato a an sauƙaƙe mata zafin kishin ba wai haƙƙi bane yana da haƙƙin ba wai dole bane amma saboda kyakkyawan zamantakewa da kuma son zama lafiya a menene ihtajaba ihtajaba da ake nufi da ihtajaba wato yayi hijabi yayi hijabi ya ɗauki hijabi wato mace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masauda ihtajibi minhu ya sauda ki masa hijabi ya sau da ma'ana wato in aka ce wa mace ta yi ihtijabi wato ta yi namiji hijabi wanda yake ba muharramunta ba ma'ana kada ta bari ya ga wani abu nata in ban da fuskarta da hannu kafin hannunta shine al-ihtijab wato ihtijabi shine ɗaukar hijabi sannan ta ƙarshe kuma shawara ce cewa a dinga yin addu'a ga kan samarin yanzu da suke shaye-shaye saboda masifa ce babba su ne manyan gobe wannan masifa ce babba hakika shaye-shaye din nan domin suna bata kwakwale su bata addini su bata rayuwar duniya na mutum ya zama tokan cewar ya lalace duniya da lahira wal iyadu billah saboda haka lallai samari a su yaki wannan al'ada musamman in sun ga abokansu sun fada wannan hanyar su baki kokarin su kansu su su tausaya musu sannan kuma da addu'a din muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya mana maganin wannan bala'i da ya sauka ya kwato ya samu wato 'ya'yanmu da samarinmu da karnanmu da suka shiga cikin wannan mummunan tarko Allah ya kubutar da su wannan shawara ce yake bayarwa ce don Allah 'yan uwa su don shigowa ta kofar liman yayin karatu ko kayan karatu saboda ladabi sannan kuma suna ɗaukar hankalin malam yayin karatu eh, wannan musamman gaskiya kan lokacin da ake karatu wani lokacin aka buɗe kofa ɗin sai ya ɗauki hankali wani yana da shawara ce mai kyau shi yasa ma gaje musamman ma mai ɗaukan abin nan alhaji sa'idu da yake ɗaukan hoto na karatu wani lokacin wanda suke zama a nan sai su cire wayar ba tare da an sani ba sai ya zama tokan cewa kamarar ta daina aiki so da ka da Allah a kula wannan ya ce yana son bayani akan wannan hadith an jabir jabir ya ruwaito rab rab ka ce radiyallahu anhu din mana zai zai fi anna umar ibn al-khattab atan nabiyya sad ka rubuta sallallahu alaihi wasallam wannan haka ka'idar malaman hadisi take sayyidina umar ibn al ya zo atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'd ahli al-kitab ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani littafi da ya same shi daga waɗansu yan ahli al-kitab fa qara'ahu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam qal fa ghadib sai annab alaihi ya fusata wa atatu أتتحوكون في أتتحوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني آه wannan kalma a ta tahawwa kuna fiha yabnal khattab gaskiya ban tabbatar da bab ba da kuma ma'anarta a cikin wannan hadisin sai na koma wannan hadisin bukari ma ya kawo shi a cikin kitabul i'tisam a cikin kitabul i'tisam saboda haka sai na koma na ga yadda riwayar take a cikin bukari annab sallallahu alaihi wasallam ya an sayyidina umar ya zo masa da shafuka na attaura sai annab sallallahu alaihi wasallam ya fusata sannan ya ce masa a kuna shakka ne a wafi shakkin yabin al kana shakka ne yabin al na zo muku da shari'a bai ba a naƙiya farafat tsarkakakka tatatta sannan ya ce kada ku tambayi ahalin kitabi wani abu su gaya muku karya ku gaskata su ko su gaya muku gaskiya ku karyata su sannan ya ce na rantse da allah da annabi musa yana da rai da ba shi da hanyar da zai bi face ya bi saboda haka wato ma'ana a taura iyakar karewar aikinta ya kare da zuwan alkur'ani ba zancen a ce kuma za a sanya ta a gaba da ita za a rinka koyi da alkur'ani za a yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam inkarin da ya musa yi umar ta wannan babin ne amma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithu an bani isra'ila wala haraj kwa iya riwaya daga banu isra'il babu laifi wanda ya nuna cewa wannan ya ba da dama wato a ɗauki ruwayoyi daga ahlul kitab amma ana ɗaukan su ta fuska ɗayan uku ne in ma wanda yake mun san gaskiyar ciki mu yadda saboda ya dace da abin da ke cikin alkur'ani da sunna ko kuma mun san ƙaryar saboda bai dace da alkur'ani da sunna ba ya karyata abin da ke cikin alkur'ani da sunna ko abin da ke cikin alkur'ani da sunna ya karyata shi sai mu ki yarda ko kuma wanda ba ɗayan wannan ba ba wannan ba na farkon ba ba na biyun ba sai mu tawakkufi mu ce Allahu a'lam Allah ne ya fi sani to wannan shi ne don haka wannan wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi sayyidina Umar inkari wato wanda yake dauko domin kamar cewar wato shi ma abin da ke ciki shirya ne a iya karantawa a aiki da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a sai dai da alkur'ani kawai shi ma annabi musa da yana da rai in ya zo riske alkur'ani da alkur'ani zai yi aiki kawai na bismillah إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب muka ambata tafsirin wannan aya a jiya wannan jumla ta jumla taukidi ta ta kunshi wato karfafa bayanin abin da ta kunsa Allah ya ce lallai akwai ayoyi a cikin halittar samai da kasai da kuma a cikin sassafawar dare da rana li'ulil albab ga mutane ma'abuta hankula mun yi bayani akan irin jinsin abin da ake gani na ayoyin halitta na ayoyin samai da na kuma jinsin ƙasa su ne kasai to na biyun kuma allah ta'ala ya ce lafin laili wannan ha da sassafawar dare da rana dare da rana suna sabawa a tsawo da gajarta tun daga tsakiyar wato tsakiyar duniya wurare da suke a lokacin da rana ta zama to awa goma sha biyu dare zai zama to awa goma sha biyu yayin da rana take bi ta tsakiyar ikweta din har ya zuwa kuma ta yamma ta kai inda yayin da rana take tafiya zuwa arewa wuraren da suke a can arewacin duniya ranar sai ta dade a wajensu hmm? akwai a yanzu waɗanda suke azumi awa 22 rana ta faɗi tana faɗuwa tana faɗuwa ba za su samu damar yin tarawi ba sai asubatin domin daga sun ce za su tarawi kamar yadda ake yin tarawi to sai su rasa sahu a can irin ƙasar sweden har sai an kai inda kuma ba a ganin mara wato rana ce za ta yi wata shida ana rana babu dare sannan kuma in juyen ya zo rana ta kudu sai ya zamanto dare za a yi wata shida babu rana haka allah ya tsara halittarsa sai dai ka rinka ganin sai dai kawai wato lokacin da ake ranar ba rana ta zaga ta haka za ka rinka ga ranar kawai tana gaba ta haka kamar za ta faɗi sai ta sake tasowa ba ta taɓa faɗuwa ba wata shida wanda shine har malamai na majalisun fatawa na rabita na duniya suka yi fatawar cewa waɗannan ba za su ce yadda za su yi sallah ba za su ce to ai yanzu sai dai su rinka sallah alfijir ya fito su yi sallah in rana ta kai zawali su sake sallah a'a sai dai su kwatanta da inda ake samun dare da rana kusa da su su yaya suke sallah to sai su kwatanta su ma rinka sallah irin yanayin wannan lokacin sassaɓawar dare da rana yana daga cikin ayoyin allah domin a cikinsa akwai hikima mai yawan gaske akwai hikima da duk duniyar nan za su taru su canza tsawon dare da tsawon rana ba za su iya ba to a ga kan cewar wannan shine yake nuna idan ka yi musun wato halitta to amma ba za ka yi musun tasarrufi ba don wannan abu ne wanda allah shine yake tasarrufi a cikin wannan babu wanda yake tasarrufi a kansa babu wanda yake ba yadda za a yi wata protocol ta duniya da aka yi aka ce an yi kyoto protocol ko wanda zai iyakantar da makamashin kasashen duniya da suke amfani da shi to a ce za a yi wani tsari na duniya wanda za a ce kowace ƙasa za ta kiyaye shi wanda an bi wannan tsarin za a canza maimakon rana ta zamanto awa 20 maimakon dare da rana su zamanto awa 24 a mai da su su zamanto awa 30 ba zai yiwu ba to a cikin wannan akwai aya yana daga cikin wannan aya ta wa dare da rana cewa Allah madaukakin sarki ya saba dare da rana ya saba da su wato suna tafiya a bisa ka'ida ba sa canzawa yanzu kun ga yau rana irin wannan a tafiyar a tafiyar wata a tafiyar rana yau nawa ga wata yau biyar ga watan tara ko biyar ga watan tara gashi nan an ce ga lokacin da rana take fitowa nan shida da kwata kuma magar eh? take fitowa fitowar rana shida da kwata ko magariba kuma fakar kai nawa aka ce shida da talatin da hudu to idan rana irin wannan ta zagayo shekara mai zuwa haka lokacin da fito ba zai canza ba ba zai karu ba ko da da minti ɗaya ba zai ragu ba ko da da minti ɗaya in kuma kana so ka bibiyi wannan ka gwada ka gani na shekara ka yi shi yasa ba a gano ayoyin Allah sai ga wanda suka tashi suka zage dantse za su bincike din su lura amma waɗanda ba su lura ba ba su da lurar sai su hau kan jahilci su rushe addini su da kan cewar wa ai su ko su da addini akwai wani da ya rubuta wani ɗan littafi wai akan lokacin sallah yana cewa amfani da kalanda da agogo wajen sanin lokacin sallah fata ne wai yake cewa kasar saudi arabia shekara goma sha biyar suna yin sallar asuba kafin hudowa alfijir saboda suna bin agogo bayan bin agogo kowace rana a cikin faɗin safa wai kowace rana akwai ran da take fitowa kowace rana akwai rana da take fitowa saboda sai in ta yi sujada gaban Allah wato gaban al'arshi a bata izini sannan ta fito sannan ta fito in ba bata izini ba za ta fito a wannan ranar ba kuma kowace rana to wannan shine karin sa in wannan ya tabbata a cikin athar wannan shine karin sa yace kowace rana akwai lokacin da ake bata na daban za ta fito wa ya gaya maka a cikin hadisin a cikin wannan athar din babu wannan magana Allah ta'ala a cikin alqur'ani cewa yi ash-shamsu wal qamaru bi husban da rana da wata a lissafa suke bi husban hmm, bil hisab da lissafi suke tafiya lissafin ba ta canza saboda haka ne malamai suka musulmi su ne farko wanda suka kirkiro agogo kuma domin sanin lokacin sallah suka kirkiro agogo suka soma da agogon yashi kuma ka gama yanda ma irin su alƙarafi suka yi bayanin yadda ake gano lokutan sallah ka duba cikin mawahibul jalil da suka yi nakalin maganganun ƙarafi na yadda ake gano lokutan sallah tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataye lokutan lokutan shigan sallah da tafiyar rana tsawon shams tsawon inuwa faduwar rana bacewar shafaɗi duk wannan suna da amfani da tafiyar rana ne tafiyar rana kuwa Allah ya ce tana tafi a lissafi ma'ana tunda a lissafa take lissafinta ba za ta canza shi ba tun da Allah haka ya sanya shi saboda haka rana irin ta yau biyar ga watan Septemba biyar ga watan tara in aka yi lissafin lokutan sallah na rana irin ta yau to duk wata rana irin ta yau an san lokacin sallah shi yasa ne masu lissafin lokutan kalanda suke yi sai da shekara daya shi nan ya isa duk dukkan shekaru ne haka za su dan haka Allah ya ji halittarsa in ba Allah ba babu wanda zai wannan ya sanya shi haka yake tafiya iyakacin tsawon shekarun na haka suke tafiya iyakacin tsawon shekarun halittar Allah sai lokacin da kuma Allah maɗaukakin sarki ya nufin ya canza ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da tafiyar rana ɗin har kwana uku ba ta fito ba sannan kuma ta fito ta yamma saɓanin take fitowa ta gabas hmm, wanda wannan lokacin shine Allah zai rufe kofar tuba daga cikin manya-manyan alamomin tashin alƙiyama amma matsawar wannan bai zo ba tana nan tana tafiya a cikin yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta ta ringa tafiya kar ku ji ana maganar tafiyar rana ku ce ai ilimi ya nuna kan cewa rana ba ta tafiya a'a dangane da duniya rana a sauye take duniya ce take tafiya amma dangane da sauran halittun allah rana tana tafiya rana tana tafiya domin allah maɗaukakin sarki ya ce kullum fi falakin yasbahun kowanne daga cikin rana da wata suna tafiya a falaki kowace tana da falakinta da hanyarta suna nan kaya a cikin wannan falakin nasu saboda haka wannan aya ce ta Allah sakanin dare da rana dan haka yana da cikin kuskure mutum ya ce ba zai aiki da agogo ba domin sanin lokutan sallah domin sanin lokutan sallah bayan kai ba kai kokari ka kiyaye lokutan sallah ka gansu ba akwai wanda akwai wanda ya zauna wata daya ya ce zai kiyaye lokutan sallah asuba da sallah azhar da sallah la'asar koyaushe zai kiyaye su ya gani lokutan yaya suke tafiya ba kai wannan ba sannan kuma ka ce za ka yi inkarin abin da waɗansu suka zo suka yi ka yi ka gani na wata ɗaya in wata shekarar ta zagayo ka gani wannan watan da ka yi ya dace da na bara ko bai dace ba sannan sai ka yi inkari amma ka yi inkari bisa jahilci kuma haka ya rubutu a kai kana nuna kan cewa wai kai kana riko da da nasi ne bayan kuma babu bai san ma sai ingantattu ba da wanda ba ingantattu ba duk tattaro sai yake yi abin nan abin nan hatsi ne kawai ya kwaso da itace da maciji duk ya ce ya kwaso su hmm. ya ce zai kawo wani ya daga cikin manya-manyan kuskure mutane suna gaggawar magana a cikin abin da ba su da ilimi a kai wanda yake kirkiro ma Allah ka kira ma Allah ƙarya ne abin da ka sani Allah ya ji kan mutumin da ya tsaya inda Allah ya sanar da shi na ilimi Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka ba abin da baka da ilimin sa abin da baka sani ba ka mai da shi zuwa ga masanin sa amma abu baka san abu ba sannan kuma ka zo ka bugi kirji ka dauka kana cewa za ka rinka magana wai kai kana takamar cewa kayi imani da nassoshi in kana takama ka imani da nasoshi ka kuma karyata waɗansu nasoshi din in ka kama wannan asar cewa rana sai ta zo ta yi izini sannan za a sanya ta ta fito saboda haka wannan ya nuna kan cewa kenan kowace rana akwai lokacin da rana ta take fitowa kwarai kowace rana akwai ranar da take fitowa amma wannan bai kora kan cewa kuma tana bin lissafi ba tana bin lissafin da Allah madaukakin sarki ya sanya mata ita kanta wannan biyayya ta ce ga Allah shine sujada ta tana bin lissafin da Allah ya sanya mata idan ta tafi muna gani yadda rana take yi wata ran rana za ka ga inuwa ta karkata zuwa arewa wata ran kuma ka ga ta karkata zuwa yamma wata ran kuma ga ta tsaya tsakiya gabas take kallo sambal wani lokaci gabas ina ta karkata zuwa arewa wani lokaci ta karkata zuwa yamma yayin da karkata ta karkata zuwa arewa rana ta yi kudu ne yayin da ta karkata zuwa arewa rana ta yi yayin da ta karkata zuwa arewa rana ta yi kudu yayin da inuwa ta karkata zuwa kudu rana ta yi arewa in ta tafi arewa din ba sai ta kai can karshen arewa ba akwai iyakar yadda take tafiya wanda yake idan kai ne lura ne za ka ga iya yadda take tafiya kai lissafi ka gani sannan kuma ga ta sake dawowa tana dawowa tana dawowa tana raguwa tana raguwa har sai ta dawo tsakiyar kanka sannan ta sake karkata ta tafi ta tafi ta tafi har sai ta je kuma kudu shi ma in ta tafi kudun ba za ta kai iyakar karshen kudin can yadda za ta faɗi ƙasa ba sai ka ganta dai iyakar daidai gwargwadon inda kake za ka ga iya inda ranar take iyakar yadda za ta tafi daraja 23 ne sama wanda suke can arewa sai su hango ta kamar a ƙasa kamar tana neman faduwa haka za su rinka ganin ranar tana fitowa haka kaɗan ta taso kamar za ta faɗi ranar safiya da ranar yamma da ranar tsakiyar rana duk ɗaya ce a wajensu don nesa za su rinka ganin ta saboda suna can arewa ita kuma ta yi can kudu har sai sun kai wanda suke a can arewa wanda suke ba ba za su ga ranar ba wata shida ba sa ganin ta wanda suke a alkutubu shamali wato a north pole duk wannan yana daga cikin gwanintar halittar allah wanda idan mumini ya kalli wannan ko ya karatunsa sai ya zamanto aya gare shi idan dai allah maɗaukakin sarki ya sa shi daga cikin ulul albab nan allah ya yabi ulul albab ma'abuta hankula kamar yadda muka ce hankali wanda yake na aqlul rushd hankali ba na iya lissafi ba ba na fasahar magana ba hankali na shirya wanda zai sa ka shiryu ka gane gaskiya ka bi ta ka gane ƙarya ka ƙibinta ka gane amfani ka bi shi ka gane cuta ka kawar da kai daga gari wato ka nisance ta shine hankalin da aka yabo ga shi to amma waɗansu sai ka ji sun ce to waɗansu za su iya cewa to ta yaya za a yi hankali dai kyautar allah ce in mutum ya ba mutum kowa da irin yadda allah ya ba shi gwagwada hankalinsa to ta yaya za a ce kuma da hankali wanda Allah ya bashi hankali yabo ya tabbata a gare shi ya samu tsira wanda bashi da hankali kuma ya zama to kan cewar shine bai samu tsira ba tun daga shi an ce ayoyi ga ma'abuta hankula wato ma'abuta hankula su suke fahimta daga cikin ayoyin Allah don haka sun yi abin yabo wanda ba su da hankula kuma su ba su yi abin yabo ba to su kuma shi kuma hankali ai kyautar Allah ne to ta yaya za a yi a ce yabo da zargi yana da abin da mutum ba shi da iko akan yin sa ne abu ne wanda yake kyauta ta Allah an fahimta Allah ne yake ba da hankali shi wanda Allah bai bashi ba don me za a zarge shi wanda kuma Allah ya bashi a Allah ne ya bashi mai kokarin sa don me za a yarda shi to bayani a nan wajen hankali iri biyu ne akwai hankali wanda yake baiwa ce ta Allah gariza ce a cikin asalin halitta kowa Allah ya dusa masa wannan hankalin to kowa Allah ya bashi wannan hankali akwai kuma hankali iktisabi wanda ake sa ake yi samunsa ake yi samunsa ake yi ta hanyar yin aikin da zai haskaka hankali shi ne kamar yadda muka ambata jiya allah ya ce ya saukar da alkur'ani balarabe domin mai hankali wato ma'ana bin alkur'ani zai ba mu hankali wannan hankali ne muktasab iktisabi shi sa ga ai allah ya ce lahun kulubun la yaqiluna biya suna da zukata amma ba sa hankalta da su allah ya zarge su domin allah ya ba su wannan hankali. asalin hankali wato aljibilli algharizi allah ya ba mu kowa to amma almuktasar wanda ake wurinsa to shine wannan sai idan mutum ya yi amfani da hankalin nasa da allah ya bashi almuktasar ya bi shirya ya bi wahayi to sai allah ya bashi wancan hankalin mai haske wanda ake iktisabinsa wanda da shi ne allah yake yabo ga masu shi kuma shine ne allah yake zargin waɗanda ba su da shi an fahimta an fahimci banci tsakanin biyu kowa allah ya bashi hankali na gariza shi yasa nema amma hankali na iktisabi to shine wanda yake yabo da zargi yake rataya da shi wanda ya tsoro ya kokari ya same shi sai a yabe shi wanda ko ya kalar da hankalinsa na ɗabi'a bai yi amfani da shi ba domin ya samu wannan hankali mai haske almuktasar din to shine abin zargi su ne kuma wanda Allah ta'ala ya kamanta su tare da dabbobi ya ce qulubun la yaquluna biha wa la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha suna da zukata ba sa fahimta da su ba sa fahimta kuma yadda za ka gane abin yadda yake wato kowa allah ya sanya masa mai wa'azi a cikin zuci yayin da za ka yi abu mara kyau sai ce wannan abin ba shi da kyau ko kafiri ne idan zai yi zalunci sai zuciyarsa ta ce masa wannan zalunci ba shi da kyau shine ko kafiri ma yana da abin da yake kira conscience ko yana da yana da abin da kira conscience wato damir abin da laraba suke ce ma damir mai wa'azi na cikin zuciya kenan to yayin da ya zama tokan cewa kullum kai aikin ka in ma yi magana sai ka watsi da magana sa ka je kai abin da ranka yake so to har sai ya zama tokan cewar muryar tasa tana dishewa tana dishewa har sai ya zama to bebe ba zai iya magana ba to sai ya zama to baka da wannan hankali shi za ka ga an ce wani yana magana irin wani ba shi da bamir wani ba shi da conscience wato ba shi da mai faɗa mai wa'azin zuci to kaga menene yasa kai ne kamar yadda wannan hankalin naka ya dakushe ya zamanto ba shi da sauran haske amma yayin da zai maka wa'azi ka ji wa'azinsa zai maka wa'azi ka bi shi zai ce wannan abin ba shi da kyau ka bari wannan abin yana da kyau ka bi shi to lokacin nan koyaushe kake yi sai hankalin naka ya da ƙara haske yana da ƙara fahimta yana da ƙara sanya ka akan hanya sannan Allah ta'ala ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wannan bayani ne na suwaye ulul albab din nan ma'abuta hankula Allah ya ce su ne waɗanda suke tuna Allah qiyaman a halin kasancewarsu a tsaitsaye wa qu'udan da a zazzaune wa ala junubihim da kuma a halin kasancewarsu kisna kishin gida a sasan su a kwance wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna yin tunani a cikin halittar samai da ƙasa rabbana ma khalaqta hadha batila in suka yi tunanin sai su rinka cewa domin wannan jumlar maqulul qawl ne rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batila baka halicci wannan ba batilan halin kasancewarsa wato da wasa ka halicce shi ne wato da gaskiya subhanak sarki ya tabbata a gare ka faƙina azaban nar ka tsirtar da mu daga azabar wuta ma'abuta hankula waɗannan su ne ma'abuta hankula masu ambaton allah zikrullah shine ambaton allah bil lisani eh, bil qalbi wal lisani wal jawari ambaton allah da zuci shine mutum ya rinka tafakkur din wanda an yi atufi a kansa saboda muhimmancinsa an ambace shi bayan cewa ya shiga cikin zikrullah shi kansa wa bil lisani da baki shine ambaton allah da baki ta hanyar wato yabansa da addu'a a gare shi da karanta wahayinsa da kuma yin ayyuka na harshe na amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna da yin sallama ga bayin Allah da ki faɗa kyakkyawar magana da yin wa'azi duk waɗannan suna daga cikin zikrullah bil lisan wa bil jawarih a kafa wato da gabbai shine kai ambaton Allah da gabanka ya zamanto sun yi aikin Allah aikin da yake akwai akwai ambaton Allah a ciki kamar yin sallah kamar tafiya wajen karatu kamar tafiya masallaci kamar tafiya aikin hajji yin dawafi zuwa arafa zuwa muzdalifa zuwa jamarat jifan shaidan da hannunka yin jihadi tafiya wajen wa'azi duk waɗannan sa daga cikin ayyukan zikir bil jawari to sannan Allah ya ce suna yin wannan zikirin qiyaman a tsaitsaye wanda ya haɗa halin da mutum ya yi zikiri a tsaye kamar a cikin sallah kamar a cikin wajen jifan jima'a da tsayuwar arafa da ɗawafi da kuma bayan ya yi jifan jama'a da tsaya a tsaye addu'a da kuma yana cikin tafiya ma yana yin zikiri zai shiga kasuwa yana yin zikiri yana ambaton Allah ya zo shiga kasuwa wani daga cikin zikrullahi qiyama wa qu'udan a zaune a halin zama yana zaune a majalisi na ilimi ne ko kuma zama ne don karatun alkur'ani ko zaman tahiya ne ko zama tsakanin sujada ne guda biyu duk wata ibada da za ka yi ta a zaune ta ambaton allah sawa'un da addu'a ne ko da zikirin allah maɗaukakin sarki ta shiga cikin wannan sifa wa ala junubihim da kuma a sassan su a kwance har a kwance ma tuna allah suke yi a kwance yayin da suka zo kwanciya bacci ko kuma sun kasa sallah a tsaye sun kasa sallah a zaune sai suke sallah a kwance to su wannan suna ambaton Allah a halin kwanci a kasancewa su a kwance wato a takaice dai wannan ta nuna cewa su ne waɗanda suke ambaton Allah a kowane hali kamar inda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi ya kasance yana ambaton Allah a dukkan halin dukkan halinsa dukkan sa ƙarshen abin da yake yi a rana ya ambaci Allah باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين da sunanka ya Allah nake kwanciya karshen abin da yake faɗa kenan salawatullahi wa salamu yana tashi daga bacci farkon abin da zai so mai alhamdulillahi alladhi ahyana uh, ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ta tabbata ga Allah da ya tayar da mu bayan ya kashe mu kuma gare shi za mu koma in ma ba tashi ne ba motsi kawai ya a cikin bacci ya dan farka ba tashi ne ya miƙe ba zai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil al-azim allahumma ighfir li sannan ya koma ya ci gaba da bacci a kowane hali a cikin ambaton Allah yake haka kuma ya koya mana to haka dai karshen ta dai kenan ka zo bacci kuma ka farka farkawar ma ba wai ka yi niyyar tashi ba ka irin motsa din nan a cikin bacci ne wannan motsin da ake yi a cikin bacci ka farka shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi motsa ya yi wannan addu'a ya roƙi Allah da abin da ya roƙi Allah Allah zai amsa masa dan daga wannan motsin ya tashi ya alwala ya sallah duk sallar da ya yi Allah zai karɓi wannan ibada sa wato ba sa gafala ba sa cikin gafalallu ba sa cikin gafalallu ba sa rafkana barin Allah maɗaukakin sarki wa ya tafakkaru na fi halƙis samawati wal suna yin tunani a tafakkur shine i'malul fikir aikin aikin kwakwalwa wato kwakwalwa su ta zamanto mai motsi ce ka san akwai kwakwalwa wanda yake za ta zauna sai ta rinka tunani akan abin da ta yi bara na jin daɗi kamar yaro ne an sai masa sabon abin wasa ranar farko da zai je ya kwanta in ya kwanta duk zai tuno irin daɗin wasan nan da ya rinka yi da wannan motar ko da wannan keken to akwai waɗansu haka irin zukatan da Allah ya ba su irin irin zukatan su irin kwakwalen su kenan in suka kwanta sai su tuno irin abubuwan da suka yi a tuno irin abubuwan da aka yi na jin daɗi a ji daɗi na bakin ciki na kwafa a kwafa waɗansu kuma zukatansu su rinka aiki da kwakwalen su kan abin da za su yi na amfanin rayuwarsu gobe ga yadda zai yi ga yin kasafin kuɗi da zai yi ga program ɗinsa ga menene ga menene to su waɗannan amfanin da suke da ƙwaƙwalwarsu ya tafakkaru na fi halƙar samawati wal suna motsa ƙwaƙwalwarsu ta rinka tunani a cikin halittar sammai da ƙasa ba za ka yi halitta a cikin wato ba za ka yi tunani a cikin halittar sammai da ƙasa ba sai dai ka san abubuwan da ke cikinsu na ayoyi na ayoyi saboda haka wannan yake sanya mutum ya je ya nemi sanin asirin da ke cikin halittar allah a cikin halittar sama da halittar ƙasa abubuwan da ke cikin wannan na ilimi mutum ya karanta domin ya yi tunani to waɗanda suke halittar waɗanda suke bayan wannan kuma yana daga cikin wannan kai tunani na wato ayoyin alkur'ani da suke bayani a kan halittar sama da ƙasa ɗin nan wanda domin wannan tunanin za mu ga natijar da yake bayarwa kamar da za mu gani a cikin wannan aya a cikin ƙarshen wannan aya da tuhu idan suka yi tunanin ga abin da tunanin yake kai su ya zuwa gare su sai su ce rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hada batila baka halicci wannan ba domin wasa halin kasancewarsa abin wasa domin wannan shi sa sai suka ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka tsarki ya tabbata gare ka sun tsarkake Allah da cewa wannan abin bai dace da shi ba domin su waye suke cewa Allah ya yi halitta domin wasa sai kafirai ban da muminai wa ma halakunan sama samaa wal arda wa ma huma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lil kafaru minan na. Allah ya ce ba mu sama da ƙasa ba don wasa wannan shine zaton kafirai don haka boni ya tabbata ga kafirai daga wuta tsananin azaba wato allah maɗaukakin sarki ke tsorotar da su da shiga cikin wuta saboda wannan mummunan zato domin duk wanda ya san halittar sama da ƙasa zai san cewa wannan ya fi ƙarfin ya zamanto wasa shi ya sa ne a ɗaya daga cikin kalmomi na gaskiya da wannan malaman sanin halittar duniya wato wannan wannan bayhudan nan albert einstein yake faɗa wata kalma mashuriya yayin da suke musu da shi da wani abokinsa shi ma niels bohr da suke musu da shi akan abin da suke ce wai wani abu the uncertainty principle yake cewa wata magana da ya faɗa ya ce god does not play dice wato allah baya kacinci wato kacinci an san dice ne ko ludo abin ludo to allah baya haka ya ce bari ya gwada wanda ya yi shi kenan a'a wato ma'ana dukkan abin da allah yake da hikima dukkan abin da allah yake yi da hikima da sani kafiri ma ya gano wannan domin ya karanta halittar sama da ƙasa da wannan ya rusa wannan tunani na niels bohr wannan uncertainty principle wanda ake faɗa wanda masu karatun physics da chemistry suna karanta shi ya ce to allah shine wannan abin da mummine suke faɗa masu cewa allah yana wasa wannan kafirai ne amma kafiran ma sai wato jahilai daga cikinsu amma masana daga cikinsu sun san allah baya wasa baya halittar wannan dan wasa shi yasa Allah ne yake cewa ma khalaqna samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq ba mu halicci sammai da kasa da abin da ke tsakanin su ba sai da gaskiya sai da gaskiya wato akwai hikima duk aikin da Allah madaukakin sarki yayi akwai hikima a ciki Allah baya yin abu dan wasa baya yin abu ba tare da hikima ba shi yasa zaka ga alqur'ani cike yake da wannan kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an rubuta muku yin azumi domin ku samu tsoron Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa anna Allah bi kulli shay'in alim yayin da Allah ya saukar da dokoki game da wato dabbobin da ake yin hadiya da su ya magana al-qala'i da sauransu yace wannan dan kusancewa Allah ya san abin da ke cikin sama da ƙasa duk wani abu da Allah ya yi to akwai hikima a ciki to idan tunanin sama da ƙasa zai sa a gane wannan akwai wani tunanin wanda yake shi ya mafi wannan tunanin shi ne tunani a cikin wahayin Allah tunani a cikin shari'ar Allah tunani a cikin halittar Allah akwai lada to tunani a cikin shari'ar Allah ya mafi lada wannan shi ne wanda yake malamai suke yinsa wanda za su zauna su rinka tunanin hukunce-hukuncen Allah suna gano hikimomi da Allah ya sanya a cikin hukunce-hukuncen Allah hikimomin da Allah ya sanya kan a sallah a cikin jama'a hikimomin da Allah ya sanya kan haramcin riba hikimomin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya kan hanyoyin ciniki na halal irin su salami da muzayada da sauransu da yadda za a iya aiwatar da su a wannan zamanin a zamanin da ake ciki a zauna a rinka tunani akan wannan ita ma ibada ce bal hatta kuma wato tunani a cikin halittar samai da kasai domin wannan tunani ne a cikin wahayin Allah madaukakin sarki shi yasa wata isa mashura wanda yake ingantatta ce imamu shafi'i ya kai ma imamu ahmad ziyara ya je ya kwana a gidansa ya je ya kwana a gidansa imamu shafi'i ne ya kai ziyara ya je ya kwana a gidan imamu ahmad ibn hanbal a baghdad da ya je imamu ahmad ya sa kuyangarsa daga cikin kuyangarsa ta je ta kai masa ruwan alwala ta ajiye masa ruwan alwala da asuba ta je za ta kai masa ruwan alwalar sallar asuba sai ta ga wannan ruwan yana nan bai taba shi ba sai ta je ta sami imamu ahmad ta ce wannan wani irin bako kai baya sallar dare saboda su gidan musulmi abinda aka gada kenan gidan musulmi na kirki hmm, ana sallar dare ka ce shi na zo da asalatu in kawo masa ruwan sallah na ga na sallar isha din ma yana nan bai taba shi wato bai tashi daga dare yayi alwala yayi sallah wani irin bako ne wannan kai sai ce to zan tambayin miki shi da ya je sai imam ahmad ya ce ga abinda wani imamu shafi'i kafin ma imam ahmad ya tambaye shi sai ya ce ya aba abdullah ka san kuwa hadisi nan na kaza ma al'asar ku gafarce ne wallahi na manta hadisi amma ya ambata masa hadisi ya ce hadisin nan da yake magana a kan kaza ya ce shi ne shingida ina kallon sama ina kallon rufin ɗaki ina tunani a kan wannan hadisin sai da na fitar da matsala bayan matsala ta fi guda saba'in a cikinsa ban an kara ba sai na ji ana kiran asalatu cikin daren baki ɗaya abin da yake kenan sai da ya fitar da hikima da fa'ida ɗaya bayan ɗaya guda saba'in to wannan ibada ce a cikin ibada yake shine wa ya idan wannan a sheikh muhammad salih al-uthaymin rahmatullahi alai ya ishara ga wannan fuska ya ce idan tunani a cikin halittar samai da kasai yana daga cikin ayyukan ibada da allah ya yabi waɗannan bayi ya ce suna da hankali saboda suna wannan aikin ibada to tunani a cikin asraru shari'a hikimomin da ke cikin shari'ar allah ya fi wannan a matsayi a wajen allah ta baraka wata ala kuma wannan haka yake subhana wato tunanin da suke yi dai yake sanya su su ga girman allah sai su ce subhana sarki ya tabbata a gare ta bayan sun ce rabbana ma khalaqta hadha batila wannan tabbatar da rububiyar allah maɗaukakin sarki ne da kuma tsarkake Allah daga wato wasa da wargi a cikin ayyukansa sannan suka ce subhana tsarki ya tabbata a gare ka subhana wannan masgari ne an yi masa nasaba al maf'ul ala maf'ulul mutlaq ay musabbihuka shi kuma koyaushe ya zo dole ya zamanto sai an hada shi da wani suna tare da shi sai da ce ko subhanaka ko subhanallahi ko subhana dhil jabaruti wal malakuti ko ka ce subhanahu wa ta'ala hmm? amma ba yadda za a kace subhana kawai kawai da wata suke cewa subhana abin nan bare bare ne ke subhana subhana wannan a larabci ba a yi dole sai ka hada ta da domin suna ne wanda yake yake ma'anarsa muna tsarkake ka ya Allah muna tsarkake ka a tsarkake Allah madaukakin sarki shine duk abin da bai cancanta da shi ba ka nisan asalin ma'anar as-subhan daga sabaha ne idan ba'uda shi yasa ne ake cewa mai linkaya sabaha ake cewa mai linkaya mai linkaya sabaha idan ya zama domin ya tafi da nisa a cikin ruwa ma'ana muna nisantar da Allah daga duk abin da bai dace da shi ba nan wajen muna nisantar da Allah a ce ya halici wannan halitta ta sama a girmanta da kyautayinta da wato a kawata ta da yi a ce saboda wasa ya yi haka abinda suke ganowa kenan faƙina azabar na don haka ka tsirtar da mu daga azabar wuta a cikin wannan akwai tawassuli tabbatar da tawassul kaga sai da suka gabatar da yabo ga Allah sannan suka ce don haka Allah ka tsirtar da mu daga azabar wuta wannan shine ladabi mutum idan zai yi addu'a ya yabo ga Allah ya kaddamar da yabo ga Allah kamar yadda ya zo a hadisin fudayat bin ubayd manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya yi sallah bai yi yabo ga Allah ba bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'a sai ya ce ajila hada wannan yayi gaggawa sannan da ya gama sai ya kira shi ya ce idan kai sallah kai yabo ga Allah sannan kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roki Allah abin da kake so kun ga nan wajen sai da aka yabo ga Allah ma khalaqta rabbana wannan harfun nida ne kiran Allah da sunan sunansa na arab tawassuli da rububiyar allah kiran allah da wannan sifa wanda yake domin shi wannan rububiyar allah ce take hukunta kulassa kulawarsa da halitta don haka yayin da kake neman allah ya maka wani abu ka kira shi da wannan sifa tasa ta mai kula da sha'anin halitta shi sa yawa yawan addu'a annabawa da rabbi ne ko rabbana rabbi rabbana mafi yawan addu'ar annabawa ta duba cikin alkur'ani to nan ma suka yi wannan addu'a suna tawassuli da wannan sifa ta rububiyya sannan suka yabo ga Allah ma khalaqta hadha baqula wannan yabo ne ga Allah tsarkake Allah subhana shi ma yabo ne ga Allah domin tsarkake Allah madaukakin sarki ne to sannan aka kaddamar da addu'a kina wannan kun ga kalma biyu ce ki kalma ɗaya ce a larabci na wata kalma ce na harafi biyu amma ki harafi ɗaya ce akwai kalmomi da suke zuwa a cikin fi'ilin larabci takaitattu ne da suke zuwa da harafi ɗaya kawai ki tunda daga waƙa ne waƙa ya ƙi umarnin sai a ce ƙi ibn malik ya yi musu nazar wanda kalmomi ne haruffa ne ba su da abin nan af'al ne da ba su da yawa wanda suke zuwa fi'ilul amr kun yake zuwa a matsayin wato da kalma guda da harafi ɗaya inni aqulu liman turja shafa'atuhu in mustajira ya hukuhu ƙiƙina wa kulli qatili insanin ala khata'in diman qatalta diyahu duhu didina wa in humu lam ya'u qawli aqulu lahum il qawla minni iyahu quhu iina wa in humu lam ya'u ra'yi aqulu lahum ra'ya wayka rayahu rawhu rayrayna haka yaje musu fi ilayni da suke zuwa da harafi daya kaga ƙin mustaje ka tsirtar da mai neman kariya daga wajenka diman katarta biya giyar wanda ka kashe ilƙaula ka kiyaye magana daga gare ni rarra'aya ra rarra'aya ka ga ra'ayin nawa rayahu ku ku biyu ku gani rauhu antum rai rai anti raina antunna haka ma ƙilmustajira ah, anta kiyahu antuma ƙi anti ku antum antunna haka yana da munsu a ah, wannan hudun kawai dai na suna da yawa abin nan suna da naman adadin su amma ba wani ne kawai biya tun ba yana nan a cikin hashiyatul hubari wanda ya nuna ibn malik ya nuna gwanintar sa na sanin larabci da yadda ya kawo su a a haka a sigar wato waka domin mutum ya iya kiyaye shi to wannan inda ya zo a cikin akwai ƙina ka tsirtar da mu azabar na daga azabar wutar jahannama wanda wannan shine yana daga cikin abin da ya nuna tabbatar da azabar wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu daga gare ta wannan mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki da ya ba da labarin waɗannan bayi masu ikhlasi cewa har sunansu suna jike da ambaton Allah ai jikunansu suna cikin da'ar Allah zukatansu suna cikin tunani a cikin dalilan da suke nuna girman Allah to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce tare da haka tare da dukkan wannan da'a amma ne ma suke Allah ya tsarkar da su daga azabar wuta ka duba ka gani domin ba wanda ya san girman azabar Allah sai masu bautar Allah ka duba Allah ya yi musu wannan yabo har sunansu kullum cikin dukiri suke jikunansu cikin da'a suke zukatansu ma ba su zauna haka ba tunani suke kan kan girman Allah amma neman tsarin Allah suke daga azabar wuta neman tsarin Allah suke daga azabar wuta to wannan ita ce ainihin ibada ta gaskiya domin yayin da koyaushe ibadarka ta zamanto ta gaskiya sai ka ƙara tsoron Allah sai ka ƙara sai ka ƙara ganin sai ka ƙara girman Allah ka kuma ji tsoron haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala na'am

saboda sun san girman azabar Allah shi yasa suka zamanto masu tsanani wajen neman tsari daga gare ta rabbana ya ubangijinmu manta da filin na lallai kai duk wanda ka shigar da shi cikin wuta zai ta haƙiƙa ka kunya tashi ka wula ka gama wulakanta shi wa ma zalimi na min ansar azzalimai ba su da wasu mataimaka wato iya wanda Allah ya shigar da shi wuta shine Allah ya tozarta shi shine Allah ya kunyata shi domin shine karshen shine zai zamanto hatta dabbobi sun fi shi domin dabbobi za a ce su zamanto turbaya idan ya ga wannan sai ce ya laita ne kuntu turaba ina ma ni ma na zamanto turbaya ina ma na zamanto turbaya shi yasa Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin na masu zikiri a cikin majalisi majalisai na halal wal haram in mala'iku sun je wajen Allah za su tambaye shi me suke neman tsari daga gare shi Allah sai su ce ya Allah suna neman tsari daga wuta sai Allah ya ce musu sun ga wuta sai a su ce Allah ba su ganta ba ita to yaya kuma da sun ganta ba suka ce ai sai sun fi tsanani wajen neman tsari daga gare ta wanda ya nuna cewa sanin mutum ga Allah shi ne zai sanya shi ya san wato tsananin azabar da ke cikin wuta wannan kadai ya isa ya rusa ya tabbatar muku da ƙaryar 'yan shi'a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce in suna gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu wuta da aljanna suka ce ka an na ra'ayal ayi kamar muna ganin wuta da aljanna kuruku in muka koma gida aka kawo mana abinci muka yi dariya da yara muka yi dariya da mata sai mu ji kan cewa mun zama to munafikai ta yaya za a yi muna zaune tamkar muna ganin wuta da aljanna sannan har za mu sake mu dariya da yara haka sahabbai suke fa suna tuhumar kansu a munafinci to a ce waɗannan su ne suna sane za su ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su wance kani da shi daga zarar mutuwarsa su watsi da maganarsa bayan sun san an yi musu alkawarin cewa duk wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ce kuma sun fi kowa sanin wuta kai kana jin tsoron shiga wuta ina kuma ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mu nan kowanne daga cikin mu ba takamarsa da yake an da saban saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to a ce sahabbai da suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su da wannan abu tare da su kaga ya tabbata kan cewa waɗanda suke cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun watsar da wasiyarsa bayan ya yi wasiya ba su yi aiki da wasiyarsa ba su suka fi kowa tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya reni mutane amma bai sa musu tsoron Allah a cikin zuciya ba to su ne suka fi kowa ga shi Allah ta'ala yana cewa da sun ga wuta za su fi kowa neman tsari daga gare ta to su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tamkar waɗanda suka ga wuta ne domin sun ce zaman su a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu wuta da aljanna sun ce tamkar suna ganin ta ne kuru-kuru da idanunsu Allah ta'ala da ya ce wa malu na min ansa azzalimai ba su da waɗansu mataimaka wannan ba wai yana kore ba wai yana kore ceto bane mai taimako ma'ana wanda zai hana a yi maka azaba to ceto yana hana a yi azabar Allah ko ya rage ta kamar da ya tabbata a cikin sun a cikin alƙur'ani da sunna to amma ceto din sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi azzalimai Allah bai yarda a cece su ba shine nan ake korewa ai wato su saboda azzalumai ne saboda sun zalunci kansu sun zalunci haƙƙin Allah to ba za su samu mataimaka ba in ma akwai masu taimakon su mataimakan ba za su taimaka musu ba akwai masu ceto amma masu ceto ba za su taimaki azzalumai ba saboda haka wanda yake cin kuɗin mutane yana ganin don an bashi wani wurdi wannan wurdin zai sa a cece shi ranar alkiyama to wallahi an yi masa an yi masa bogi an gaya masa gangan an gaya masa gangan malin zalimi na min ansar ka je ka mayarwa da mutane haƙƙinsu ka je ka mayarwa da mutane kuɗaɗensu da amanoninsu hmm? ka tsare haƙƙin allah shine za ka samu ceton bayan allah amma in ba haka ba ba za ka samu ceton bayan allah ba allah ta'ala ya ce wala na illa liman irtaba ba za su yi yin ceto sai ga wanda allah ya yarda a cece shi sai allah ya yarda tukuna sannan ya ba su izinin ba wai gaba gada za su je su ceton ba man zallabi ya shawo illahu illa bi izini ina wane ne wanda zai zo ya ce zai ceto wajen allah ba da izinin sa ba sai allah ya ba da izinin ake ceto na'am ya bayyana addu'ar dai da waɗannan bayan allah suke yi a imam suyuɗi ya ce yana daga cikin ladabi koyaushe mutum ya yi tunani a cikin halittar sama da ƙasa ya ga wata aya to ya kiranta wannan faɗi na allah ta'ala rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban na. kamar imam nawawi ma haka yace domin saboda allah ya ce su bayansa da ya yi musu kirari in sun yi tunani a cikin halittar sama da ƙasa ga abin da suke faɗa saboda ka koyaushe kai fikir koyaushe kai tunani ka ga wata aya ta Allah maɗaukakin sarki a cikin halittar sama da ƙasa ka ce subhan ka ce rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar ɗalibai masu karatun physics ko geology hmm, ko geography idan kun karanta kun ga wata ayar Allah a cikin wannan ko masu lissafi kun yi lissafi maimakon kai ihu saboda ka ji daɗin an yi solving equation ka ce rabbana ma halatta hada batilan subhanaka faqina azaban nar sai Allah ya baka lada ya zama to ka samu ƙarin imani to daga cikin jumlar abin da waɗannan bayan Allah masu hasken zukata suke faɗa suke yin addu'a da shi shine suke cewa rabbana ya ubangijinmu innana sami'na munadiyan lalle mu haƙiƙa mun ji wani makirayi mai girma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almunadi mai kira daga nada yunadi fa huwa munadi mun ji wani kuma kirayi mai girma shine yasa aka yi masa tanwin at-tanwin din nan tankir lit-ta'zimi wat don a girmama sha'anin wannan makirayi wannan wani irin makirayi ne wanda ya zo bayan an yi shekara 600 babu wani makirayi daga Allah an manta da sakon Allah sai ga wani makirayi ya zo shine wanda aljanu da suka ji suka ce ya qaumana ajibu da'i Allah ya mutanen mu ku amsa makirayi zuwa ga Allah makirayin Allah haka Allah ya sabanta shi da shi wada'iyan ila Allah bi idni makirayi ya zuwa ga Allah wa sirajan munira da kuma fitila wadda take mai haskakawa sallallahu alaihi wasallam mun ji makirayi yunadi lil iman yana kira zuwa ga ai imani wato yana kira ya zuwa ga gaskata Allah al'iman ya tara wato maratibi ya tara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira da shi na usulul iman asalin imani da kuma kamalul imani kamalul imani su ne shu'abul iman rassan imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace al iman bid'un wa sittuna daraja bid'un wa sittuna shu'ba a'laha shahadatu an la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani rassa ne da shi guda sittin da yan kai mafi girman su shine shahadatu Allah ilaha illallah shine asalin imani shaidawa da kalmar tauhid babu abun bautawa da gaskiya da haƙƙi sai Allah mafi karancinta imaqatul adha anit tariq ka ga wato cuta akan hanya ka dauke ta dutse zai fasa wa mutane taya kana tafiya akan hanyar abuja ka tsaya ka koma gefen hanya ka jokar bas ka je ka cire shi wannan imani walhaya kunya shu'batun min al-iman tana daga cikin imani in ka ga mutum yana jin kunya kada ka ce a ah, wannan wannan tsoro matsoraci ne wani ba shi da kunya ai ku je ku samu wanda yake wanda yake zai sha hoda ya murtike hmm, wannan ba imani bane ka ce za ka wato abin nan za ka shafa toka ake cewa ko eh, idan ana idan mutum yana so ya abu rashin mutunci ya ce ya wato ya buɗe toka a fuskarsa wato ya nuna cewa ba sani ba sabo to wannan ba imani ba ne to annar sallallahu alaihi wasallam yana kira ya zuwa ga imani ya zuwa ga asalin imani da kuma kamalin imani an aminu bi rabbikum kira da yake zuwa ga imani shine ku yi imani da ubangijin fa amanna don haka ya Allah sai muka yi imani wato muka amsa kiransa muka ba da gaskiya muka amsa kiransa rabbana ya mu aka sake maimaita shi domin kaskantar da kai ga Allah domin nuna cewa mu bayi inni ne Allah kai ne ne faghfir lana don haka ka gafarta mana zunubanmu zunubana lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu kamar yadda muka gani a cikin tafsirin amanar rasul al-ghufran abinda ake nufi ake nufi da shi as-satr a ce maka zunubanka ma'ana mummunan akibar zunubin Allah ba zai kama ka da shi ba la a lahira la a nan duniya wa kaffir anna sayyi'atina ka kuma yafe mana kurakuranmu shine ma'ana kamar yadda su su zamanto kyawawa ula'ika sai ya sayyi'atihim hasanat zai canza miyagun ayyukan su zaman to kyawawa shine ya anna sayyi'atina wata tawaffana ma'al abrar ka dauki rayukanmu alhali muna cikin managartan bayi wato kada ka dauki rayukanmu muna cikin tababbu wannan ishara ne ga neman mutum ya mutuwa akan la ilaha illallah ya mutuwa yana musulmi kamar yadda annabin Allah Yusufu yusuf yusuf as-siddiq nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah annabin allah dan annabin allah yaqub dan annabin allah ishaq dan annabin allah ibrahim dan halilul badadin allah ibrahim yace fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akira tawaffani muslima ka dauki raina ina musulmi ka dauki ina musulmi Shi ne wanda a addu'ar da Allah ya koya mana cewa inda bayan Allah suna yi mutum ya nemi mutuwa a cikin addinin musulunci saboda zuciya a hannun Allah take imam sufyanu sauri wata ran aka ganshi yana kuka aka ce kana kuka ne kan zunubanka ya ce in zunubai na ne ai ba zan damu ba na san komai yawan su Allah zai gafarta mu in na haɗu da Allah ina musulmi abin da ya sa nake kuka ban san a me zan kare ba zan mutu musulmi ko ko kafin na mutu za a zara imani saboda haka wannan addu'ar daga cikin abin da take mutum ka yi ta sannan kuma daga cikin abin da take koya mana ka ji tsoron zama a cikin mummunan aiki idan kana sabon allah ka kaddara in mutuwa ta zo maka a wannan halin fa a haka ba za a tashe ka a haka ba za a tashe ka idan sata ce ka je kana yi kana ɗaukan kuɗin mutane ko kana ɗaukan kuɗin al'umma ka haɗa kai za a yi da kai za a yi cuta in ka mutu a nan a haka za a kashe ka fa da wannan biran a hannunka ko kuma da wannan cutar kana ɗauke da ita idan zina ce kana cikin zinan dama za zara imanin in ka mutu a wannan halin a haka za a tashe ka saboda haka mutum ka kiyaye zamantowa a cikin halin sabon allah domin kar mutuwa ta zo maka a cikin wannan hali domin mutum zai za a tashe shi ne a halin da ya mutu a kai kuma mutum zai mutu a halin da ya rayu a kai ne idan mutum ya rayu akan aikin kirki daga cikin karincin Allah zai kyale shi zai sa shi mutu a cikin aikin kirki to amma wannan shi zai sanya kullun ka zama cikin halin kirki dan yayin da ka bar kirkin ka yi kuma wanda yanzu ne kuma aka zo za a yi about time hmm? walau na sha'u la ala makanatihim fa mastata'u mubiyan la yarji'un Allah ya da mun so sai mu sai mu wato a shafe su hmm? a matsayin nasu a inda suke fa mastafa'u mudiyan ba za su iya tafiya ba wala yarji'un ba za su dawo ba idan kai idan mutum ya tafi cikin halin sabon sai Allah ya dankarar da shi a wannan halin ya zamanto da in yana yi yana tuba ya zamanto kan cewa Allah ya hana shi tuban wal iyad billah dan haka wata waffana ma al abrar din ta isa ta isa wato kyautayi a cikin addu'a da kuma tunani da wa'azi ga bayi baki daya Allah madaukakin sarki ya dauki rayukan mu a cikin da'a rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik ya ubangijinmu ka ba mu abin da ka alkawarta mana akan harsunan manzanninka wala tuhzina yawmal qiyama kada ka kunyata mu ranar alkiyama innaka la tukhliful mi'ad lalle kai Allah baka saba yau baka saba alkawari wannan wato kirani ne ga Allah ka ba mu abin da kai mana alkawari a harshen manzanninka ai an san cewa in dai Allah madaukakin sarki baya warware alkawari kuma wannan suna ta wasu da cewa ai mun yadda da ka su suka gaya mana mu roƙe ka za ka amsa mana su suka gaya mana mu bi ka za ka shigar da mu aljanna to allah ka shi kai shaida mun gaskata ka. ne shine rabbana wa atina ma wa attana ala rusuli abinda kai mana alkawari a kan harsunan manzanninka wala tufzina yawmal qiyama kada ka kunyata mu ranar alkiyama su waye waɗanda Allah yake kunyata su ranar alkiyama su ne waɗanda suka yi ma Allah maɗaukakin sarki ta waye wanda ba su bi Allah ba za a ce musu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun waye ya ku mujrimai hmm? kuwaye ku zamanto daban ya ku mujrimai kowa ya shi ya gane su to wannan ne kunya wannan ya isa kunya wal iyad billah innaka la tukhliful mi'ad lalle kai Allah madaukakin sarki ka saba alƙawari allah maɗaukakin sarki ranar alkiyama ranar alkiyama ya riga ya lamunce mu muminai ya ce rana ce da baya wulakanta muminai yau mala nabi ya wallari na amanu ma'a ranar da allah baya kunyata annabi da muminai da suke tare da shi annabawan allah suna cewa wala tuhzini yawma yub'athun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya roki wannan Allah ya ce a'a kai ba zan kunyata ka ba ranar alƙiyama da kai da ma mabiyanka yana daga cikin karincin da Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu tabbata akan tafarkinsa na'am فاستجاب rabbuhum ربهم أني وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم ثوابا تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم سيؤبنججوا في عنصى الدعاء السوء dama wannan alkawarin Allah ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku kira ni zan amsa muku to Allah ya amsa musu anni ga abin da ya ce musu la udhi'u amala amilin minkum ba zan tozarta aikin wani mai aiki daga cikin ku ba ayi aiki addu'ar ma aiki ce duk wanda ya aiki Allah ba zai tozarta aikinsa ba amma wanda ya zauna fa sai faɗa aiki sai dai zance sai dai a harshe amma babu a cikin aiki to wannan ba a maganarsa da aiki ne ake tsira wa ni'ma ajrul amili ma dalla da ladan masu aiki duk wanda ya aiki inji Allah ba zan tozarta ladansa ba ba zan tozarta aikinsa ba min zakarin aw unsa ko mace ko namiji ko mace duk ɗaya ba abu kun min ba sashin ku daga sashi kuke duk ɗaya ne a wajen lada yadda za a ba ma namiji lada haka za a ba mace lada hmm? ka bar ganin kan cewa an ce wajen rabon gado za a ba ma mace idan a matsayin ɗaya take rabin ka san namiji ko idan kanwa ce tare da yan uwanta maza za a ba ta rabin kasansu a ce wajen sallah ma ladan sallan ta rabi ne a yadda za a ba ka cikakken ladan sallah haka za a ba ka wajen sadaka haka za a ba ka shi sa Allah ce babu kun min ba sashin ku daga sashi kuke duk ɗaya kuke sawasiya wajen Allah wajen ladan ummu salama ce ta ce ya rasulullah sai ambaton maza kawai ake yi wajen jihadi da wajen hijira bayan mu ma mata mun yi hijira musamman ita ummu salama ita kadai ta taho daga makka ta fito daga ita sai ɗanta akan raƙumi ta kama hanyar madina sai wani mushriki ne ya zo ya kama ta ya kama raƙumin ya yi mata jagora su su biyu sai da ya dangana ta da inda take ganin masallacin ku ba ya ce to je ga inda mutanen da can suke sannan ya koma ita kadai ta fito bayan mijinta ya rabu da ita shekara ɗaya tana kuka an raba ta da shi ta fito ta zo ta tafi hijira bayan kafin nan ta yi hijira zuwa habasha tare da mijinta abu salama to shi ne ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai allah maɗaukakin sarki aka ce sai wannan an ce shine sababin saukan wannan ayar kamar inda alhafiz sa'id ibn mansur ya rawaito a cikin sunan ɗinsa ta ce ina jin ta ce ya rasulallah la asma allah zakara nisa a fil hijrati bi shay ban ji allah ya ambaci mata wajen hijira da wani abu ba Allah ya ce fallabi na hajaru don haka waɗanda suka yi hijira wato ko maza ko mata kenan wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga cikin gidajensu aka zalunce su aka kore su daga cikin gidajensu don kawai sun ce Allah za su sun ce don sun yi imani da Allah da manzon Allah wa uzu fi sabili aka cutar da su aka azabtar da su fi sabili a tafarkin saboda addini na wato a tafarkin addini na fadin nan sababiya ce wato a fi dini a cikin tafarki na ai a cikin addini na wa qatalu sannan kuma suka zo suka yaki suka yaki mushrikai da suka hana su bin addinin Allah wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wallahi zan kankare musu miyagun ayyukansu wala nahum jannat zai shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda ta koramai daban-daban suke gudana da koramar da koramar zuma da ta madara da ta giya da ta ruwan daɗi da ta duk waɗansu ma wanda ba baka sani ba ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar thawabun min indillah menene wannan sakamako ne daga Allah duk wannan abin da Allah ya faɗa ita gafarar daban take da aljanna gafarar shine kasancewa Allah yana yi da kai Allah bai fushi da kai ba sanin wannan ya fi daɗin aljanna sanin cewa Allah ya yarda da mutum ya fi daɗin aljanna yan aljanna da za su shiga cikin aljanna ba san me matsayin su a wajen Allah ba jin daɗin su tawayayye ne shi yasa sai ga Allah ya haɗa wannan da maghfira da ridwan wallahu indahu husnul thawab kyakkyawan sakamako a wajen Allah yake shi yasa nan aka aka fara da sunan Allah dan ai ikhtisasin cewa Allah shine fa mai bada taimakon Allah a wajen su kyakkyawan sakayya yake ina zaka samu taimako idan za ka samu sakayya irin ta Allah hmm? ka san ko kyauta ce hmm? ka san ko kyauta ce kyautar gwamna ta fi kyautar chairman kyautar ciyaman ta fi ta kansila kyautar sarki ta fi ta hakimi kyautar hakimi ta fita da gaci to ballantana aka ce wannan na allah ne allah shi ne yake yi allah shi ne yake kyautar wallahu ho husnu thawa kyakkyawan sakamako yana wajen allah tabaraka wa ta'ala na ka yawan mai kaunar abin da ke wajen Allah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda ke kaunar abin da sakamakon da ke wajen Allah to ya bauta ma Allah falyamal amalan Salih ya kyakkyawan aiki kada ya shirka da Allah a cikin kyakkyawan sa Allah madaukakin sarki ya sanya mu akan haka ya rayar da mu akan haka ya dauki rayukan mu akan haka subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk